Sauran 'yan majalisar sun rarrabu a kan wannan batu na bawa shugaban ƙasa da ma 'yan majalisun wa'adin mulki na tsawon shekara shida wanda ba za a sabunta ba a yayin da wasu ke tunanin a ƙara yawan shekaru wasu na tunanin rudani zai kawo. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya ce duk da cewa an makara a yanzu amma shi dai zai so a ƙara yawan shekarun. Da zan so yadda ake a Amerika sai a yi. akwai inda ake cewa midterm election wanda shi shugaban kasa ya zamanto lokacin da ake zaben shugaban kasa ba lokacin ne za a yi zaben 'yan majalisa ba tsakanin zaben shugaban kasa da gwamnoni da kuma shugaba da kuma majalisa ya zamanto ko shekara biyu tsakanin so da lokacin da ake zaben shugaban kasa ba lokacin za a yi na majalisa ba majalisa tana gudu amma mai mutum zai da shekara shida koko idan muna so mu kai zuwa shekara takwas a jere ga Rwanda har yanzu shi yake mulki kuma akwai development a wajen kuma ba ba mulkin soja ba ne ba mulkin gurguzu ba ne so yarda ne da mutane don su tabbatar da abin da wannan ya fara ya gama yanzu kama a ce tafkin mambila da za a ɗauki shekara bakwai ana yi to idan aka yi shekara hudu bayan shekara hudu wani ya zai kai shi fa bai yarda da wannan ba ya za a yi amma da ɗan majalisar wakilai sada soli jibiya ɗaya cikin waɗanda suka yi watsi da ƙudirin yana ganin a bar shi a shekara hurhudu sau biyu zai fi magana ita ce in aka ce za a canza tsarin shugabanci na ƙasa ko shekaru nawa shi shugaban ƙasa za da 'yan majalisa muka dima muka ga fitina kawai za kawo ya ce mana shugaban ƙasa a bashi shekara shida kawai daga na ya gama wato abinda mutane bai su yi la'akari ba shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ake tsarin jadawalin yadda ma ake zaɓe a Najeriya saboda haka kenan aka ce shekara shida shi shugaban kasa shekara hudu kawai zai zai mulki shekara biyu an shiga fafutukan maganar na zaɓe. To sai dai ɗan majalisar wakilai Balaraba Abdullahi Salame ya ce ya fi ganin shi a wa'adi ɗaya na shekaru shida ɗin kuma ya ba da hujjarsa. Da nau ra'ayi ne da gaskiya mun yarda da ayi wannan a bada shekara shida domin wannan zai ceci Najeriya kuma zai ceci siyasa kuma zai kawo kariyar tattalin arzikin ƙasa saboda idan mutum ya hau ya san zai shekar shidda cikin shekarar nan shidda akalla shekara ɗaya zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya sabar da kansa da yadda ƙasa take shekara uku kuma zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya bar wani abu wanda mutane za su ga cewa eh ya mulki shekara na hudu zai tsaya ya tabbatar da an samu mutumin kirki an kafa shi kuma ya handin oba cikin kwanciyar hankali amma yanzu wannan shekara hudu hudu da ake yi hajja bata arzikin najeriya ake yi shekara ta farko dai da mata a samu zauna ce shekara biyu ne dai kamata a aiki amma za ka iske kuma aikin bai ta yayin da ya kamata shekara biyu najeriya ba unguwa ba ce da za a yi ma aiki na shekara biyu aiki na kwarai mai gina kasa dole sai a ɗauki shekara uku zuwa hudu zuwa biyar to in aka yi shekarar nan biyu aka yi filanin na ayyuka sai ka ga shekara ta hudu ta ƙarshe kuma duka sai a mai da hankali wajen campaign wajen yadda za a yi a sake dawowa maimakon shugaba ko gwamna ya ɗauki kuɗi ya sa ga aikin kasa sai ya ware kuɗi nan ya yi taba 'yan hwada ana kashe kuɗin najeriya domin shi samu shiga cewa ya sake dawowa kaga za a ce cikin shekara ga takwas duka shekara uku ne ko biyu ake yi ma 'yan Najeriya aiki. A zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ma wannan dokar ta wa'adi ɗaya shekara shida babu sabuntawa ta sha kaye. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.